yi sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan karo zai mayar da hankali ne kan ta'azzarar zazzabin cizon sauro wanda har yanzu ke addabar kasashen nahiyar Afirka da ma yadda cutar ke bijirewa magani. Allah ka ba mu mai taimake mu mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. Masana a fannin kiwon lafiya dai na ci gaba da bayyana damuwa kan yadda cutar ta zazzabin cizon sauro ke matsayin jigo wajen kisa a kasashe masu tasowa. Dr. Bashir Lawan Ahmad, wani ƙwararren likitan al'umma a jihar Kano ta arewacin Najeriya, ya ce illar cutar ta zazzabin cizon sauro ta wuce yadda al'umma ke kallonta. Wata shuma cuta ce wacce bata bar yaro ba bare babba har nan da yake cikin ciki ma ba haife shi ba babarinsa ta yi ba ballantana wanda ya manyanta ko da sama da shekara ɗari yake a cuta ce da ta addabi duniya gabaki da ana zancen kasashe wajen da 116 aka dawo 91 wanda aka tsatsafe ake ganin wannan cuta ta yi tsamari a waɗannan ƙasashe a duniya ga baki ɗaya a shekarar da ta wuce shekara ta 2018 miliyan 219 ne suka kamu da wannan cuma cuta wanda kuma ta kassara ta kashe mutum 335 akwai ƙwayoyin halitta wajen aji biyar da su ne suke kawo wannan cuta sannan ta hanyar cizon sauro sauran nan muna da kashi-kashi na sauro aji-aji jinsi-jinsi sama da dubu ƙididdiga da bincike ya ware wajen kashi guda tara a cikin guda taran nan su ne suke dauke da wayannan kwayoyin halitta guda biyar waɗanda su ne suke sa wannan ciwo ga dan adam cikin saurayen ma ta mace daga cikin saurayen ita ce take sawa saboda jinin da take zuka domin kula da kwayayenta wajen ci da su da kuma yada saurayen to a duk shekara akwai kokarin da ake yi a ga cewa an yi kokarin dakile da kakkafe wannan zazzabi na cizon sauro Dr. Bashir Lawan ya ce bayan ɗaukar matakan yaƙi da cutar sakamakon tsanantar ta da kuma gagarumin illar ta haifar wa al'umma a yanzu haka an fuskanci raguwar ta a shekarar 2017 idan aka kwatanta da ɓannar da ta yi a shekarar 2016 musamman a ƙasar ta Najeriya. Ci gaba da gudanar da dabaru kala-kala ta hanyoyi daban-daban yadda za a bi a ga cewa an cimma buri a ta hanyar ganin cewa an kakkaɓe wannan shugaban cuta. Aka zo shekara ta 2017 kai idan aka lura za a ga bai kai kwatankwacin abin da aka samu a 2016 haka na a shekara ta 2018 a wannan lokaci idan za mu biye wa kididdiga za mu ga cewa sama da mutum miliyan uku da dubu ɗari takwas su ne kididdigar da muke da su waɗanda suka je asibiti kamar outpatient department kenan wajen farko da ake zuwa an aje asibiti To a cikin su kuma aka tsatsafe waɗanda suke da suka zo da alamu to shi ma an tantance shi daga ƙarshe dai muka samu mutum wajen miliyan 1,300 da ɗoriya waɗanda su ne suke da zazzabin cizon sauro a shekarar da ta wuce kuma alhamdulillahi kashi 98.6 daga cikinsu da sun samu magani. Saɓanin yadda al'umma kan yi wa cutar ta malaria kuɗin goro masana a fannin na kiwon lafiya sun ce tana da rukuni da dama da kuma irin yadda take kama mutane wanda akan samu bambanci daga mutum zuwa mutum inda Dr. Bashir Lawan ke cewa zazzabin na cizon sauro ya fi matukar hadari ga mata masu juna biyu da kuma kananan yara da dai akwai masu garkuwar jiki da ba ta barin fitan sa cutar yin tasiri. To kuma yana da kyau mu sani cewa zazzabin cizon sauran nan ma fa akwai yadda muka kasa shi kashi-kashi akwai na gama gari wanda yake eh, kama manya akwai kuma wanda yake musamman ne ga mata masu dan mace tana da juna biyu sannan kuma tana da zazzabin cizon sauro ba ma daukar sa a hankali wani abu ne gagarumi wanda dole a yi abin da ya kamata in ba haka ba zai iya kasara. abin da yake cikin ciki zai iya kasara uwa wato wacce take dauke da juna biyu haka zalika yaran da suke da eh, karancin shekaru eh, daga shekara biyar zuwa kasa su ma akwai ta'annatin da wannan shuman cutar take yi tana saurin kasara tana saurin eh, sa su rasa rayukansu to su a wannan bangaren akwai abin da muke kira sabiya malaria ana samun wannan sannan akwai bangaren da kuma akwai abin da muke kira uh, partial immunity akwai uh, abin nan din garkuwa karsashin garkuwa na musamman da aka yi shi a cikin mu saboda uh, ɗabi'antuwa da muka yi da cutar akwai abin da ake kira endemicity to ƙasa afirka ko nahiyar afirka baki ɗaya tana ɗaya daga cikin nahiyoyin da ake samun wannan ciwo sannan bayan haka najeriya kacokan ita kanta tana ciki tsindin wanda koyaushe a shekara za a iya samu wannan ciwo to idan aka samu wannan yanayi waɗanda suke cikin muhallai da suke cikin wannan waje Allah subhanahu wataala yana ba su wannan karsashin to sai kaga cewa suna samun wannan zazzabin amma baya tasiri a kansu musamman in suka wuce shekara biyar ko kuma ba juna biyu ne da su ba to kowane mataki al'umma kan ɗauka da zarar sun diri yanayin wannan cuta ta zazzabin cizon sauro a jikinsu ga dai ra'ayoyin wasu jama'a ni dai ina jin zazzabin cizon sauro na sai garzaya zuwa ba chemist in ce a ban wani magani kawai shi kenan sai in samu sauki ko in ce ai min allura kawai shi kenan matakin da nake dauka gaskiya ta ka zo asibiti ka nemi shawarar likita ko a gwada ka a gani kawai wallahi ni dai hakan nan kawai sai in tafi chemist kawai in ce a bani maganin nan saboda tun da da na kan je chemist kawai in ce ga larurar take damuna amma daga baya da na gane wannan maganin Flexin kawai da na je kawai sai in ce a bani shi automatically kawai shi da an bani sai in sha kuma sai in samu sauki cikin ikon Allah gaskiya farko dai ina jin kamar sai jikina kamar ya mutu haka kasala da sauransu daga nan kuma fara kamar ciwon kai ina jin ciwon kai aka sai ne maganin ciwon kai na sha sai na ji kuma ba iya ciwon kan bane daga nan sai tafi wajen likita sai ce ai malaria ce ina buƙatar allura ko kuma allura da magunguna ko kuma iya magunguna kawai nake so bana buƙatar allura ma a gwada ka a ga malaria ce ko kuma ba ita bace kawai maganin ka ake ba eh ana gwada ni wani lokacin amma gaskiya ba fiye gwada ni ba ma gaskiya dare da ma tana ita da yake tana bayyana ma akwai wanda ko da kai ba likita bane kakan iya gane cewa wannan malaria ce ta kama wani saboda abin ya riga ya ya zama ya zama gama gari gaskiya dai da farko dai abin da na fara yi shine da na ji jikina ga baki ɗaya ba karfi ina jin amai da shauransu kawai sai ban yi ƙasa a gwiwa ba na gangara zuwa wani kemis mafi kusa da ni na je ne masa bayani ina yi mara bayani cikin ikon Allah ya haɗa min wasu magunguna ya yi min allura gwada ka ba a ba gwada ne ba gaskiya kuma cikin ikon Allah dai an samu sauki wa yau dai kwararren likitan Dr. Bashir Lawan ya kuma gargaɗi al'umma kan illa da kuma ɓannar da cutar kan yi ga lafiyar bil'adama. yana mai cewa ita ce kan gaba wajen kisa idan aka kwatanta da sauran manyan cutuka. Idan ka haɗa manya-manyan cututtukan nan su tarin fuka wato TB kenan sannan eh, karayar garkuwar jiki HIV da sauransu. Mutanen da suke illata suke mutuwa in ka haɗa su gabaki ɗaya ba su kai mutanen da suke eh, rasa rayukansu ta harkar zazzabin cizon sauro ba ana ganin kamar wani ciwo ne da aka saba da shi da an yi magana a ce malaria ce wani ma kawai da ka kana fara magana zai ce a yi malaria ce da typhoid ban sanya ake a san wannan ba mu dai dole akwai sinadarin da muke amfani da shi akwai gwaje-gwajen da ake a asibiti sai an je an gwada a madubin likita microscopy kenan a dan abin nan din jini a gani zai gaya mana kwaya halittar zai gaya mana nauyinsa a cikin jini a san abin da ya kamata sannan kuma akwai dan kaset haka ko wata 'yan na'ura da ake amfani ɗigon jini ɗaya ake so rdt ake ce masa rapid diagnostic test ke so shi ma ana amfani da shi in fact duk asibitocin da ka je akwai sannan kuma yanzu evidence based medicine muke shine in gani a kar sannan in yi abin da ya dace ba yadda za a yi ka zo ka ce a ai kaza kaza ne mu ce a ai zazzabin cizon sauro ne kawai a rubuta magani a baka a dole sai an gwada an tabbatar me me yasa muke yin wannan bijiran nan muke gujewa za a baka maganin cizon sauro za ka je ka sha kuma ba cizon sauron bane wani abu ne daban to ka haifar da bijira nan gaba in ka ba da wannan maganin ba zai ba da tasiri ba to kuma magungunan nan suna da matukar tsada idan ka ji kuɗin da ake sayan su so dole ne mu yi abin da ya kamata al'umma su faɗaka su gane tsaftar eh, muhalli sannan kula da ina nake kwana ina nake dafa abinci ina nake zagayawa ban ɗaki a ina nake sallah a wace kasuwar nake a ina ake bikin suna a ina ake bikin aure duk wuraren nan sai mun alkinta lafiya ta kokarin tsaftace su sannan kuma mu yi abin da ya dace wajen idan muka ji alamomi a jikinmu mu je inda ya kamata domin ai mana abin da ya kamata Ƙwararren likita Dr. Bashir Lawan Ahmad kenan ke jawabi kan illar zazzabin cizon sauro ga lafiyar bil'adama. Duka-duka kuma a nan shirin zai da sa'aya. A madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikashin Hausa na Radio France International RFI sai wakilinmu Abubakar Abdulkadir ɗan gambo. Sunana Azima Bashir Aminu da na shirya na kuma gabatar ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.